mun shiga daren laraba wanda ya daidai da daren bakwai ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara dubu da ɗari hudu kenan da talatin da hudu daidai da ashirin da watan watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun wannan littafi na tarbiyyatul aulad fi dawil kitab wa sunna na الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان تقديمنا الشيخ العالم الرباني صالح بن فوزان الفوزان idan ba kuma ta ba muna cikin gaba ta goma daga cikin gabobin da malam ke magana akan matakan da ake so a bi a aikace dangane da abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'ya a musulunci gaba ta goma ita ce shayar da ɗa wannan a aikace ana son kula da shi saboda yana da alaka da tarbiyyar da tarbiyya ta addini da kuma samun bunkasuwar watan jikin watan lafiyar jikinsa da hankalinsa man tsaya in ba ku manta ba a inda malam ne wata magana cewa watan kamar yadda addinin musulunci watan harkar likitanci ta nuna fa'idar shayarwar da uwa za ta maɗa dangane da amfanin da haka yake uwar ga mahaifarta bayan haihuwarta idan har watan da kuma watan taimaka ma ma'aikatar da ke gurza abincin da mace ke ci ma'aikatar ta tura abincin wuraren da za su yi amfani to shan nonon uwa da yi yana taimaka ma wannan ma'aikatar malam ya ce kamar yadda addinin musulunci kuma mun sani ya kwaɗaitar watan akan mace ta shayar da nonon ɗanta ya halattar wa uwa wacce ke shayarwa a watan ramadan ta ci abinci in har azumi zai wahalar da ita ko ɗanta ko game da abin da ya shafi shayar da shi duk abin da za a ce a bar rukunin a bar yin aiki da rukunin addini saboda shi to ya kamata ka kalli wannan abin da irin mahimmancin da addinin musulunci ya ɗauki abu kudi ba kawai a ce dan a ba nono dan a ba ɗa nono ya sha rukuni na addinin musulunci a aji shi jama'a kun gane azumi fa ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar amma ku ji da kyau idan dai har in tana azumin mace to dan ba zai samu nono isasshe ba zai galabaita ko kuma in za a sha nonanta tana azumi za ta galabaita ya ka ce to ta aji azumi kuma magana daidai babu wani magana ramuwa a kan kullum da daddare kawai za ta ciyar da watan wani bawan allah ne abinci kwano ɗaya kawai shi kenan daren da aka yi azumi za ta sa kwano ɗaya na abinci ta sadaka da shi shi kenan ma bayan sun mu wata magana rabuwa wannan shi ne musulunci duk maganar da ba wannan ba ba daidai ba ce jama wannan ita ce daidai don ita ce ƙur'ani ya bayyana sahabbai suka fassara abin da suka fahimta daga annaba akan ayi Allah ka shirya da mu malam ya nuna mana cewa mai yiwuwa ma mai yuwa abin da ke sabbabar da rashin tausayin da yawa daga 'ya'ya kan uwayensu mata ta yiwu da kuma yawan saba wadda za ka ga 'ya'ya na ma iyayensu a wannan zamani ta yiwu rashin shayarwar da uwa ke matsanne nonata, da kuma yawan ba yara nono da ake na gwangwani ko na roba ko na leda da ma kun gane ko Allah ka shirin da mu ko a harkar likitanci na zamani suna nuni akan cewa in an haifi da a takaitu kadai akan barin shi ya shan nonon uwarsa ya samu akalla wata shida komai ka ba shi domin jikin nono da kuke gani da ma akwai duk abin da jikin yaro ke bukata ɗan ruwa ne akwai shi a cikin nonon uwa duk wani abu da kake nema na abin da za a ce ƙara ma yaro lafiya duk abin da kake tunani to nono na ɗauke da fiye da wannan abu jama'a kun gane ko malam ya ce saboda shayarwa tasirin da yake da shi akan abin shayarwa manzo Allah ya hana a bari wawiya gauluwar mace ta shayar da ka jama'a kun gane ta karyan mace kar ka bari ta shayar da ka ballaka zan mace kar ka bari ta shayar da ɗanka tasha jama'a kun gane mace ce ta shagatarin shirme kawai yabban kauran karka kuskura wannan abari ta shayar da ɗan musulmi saboda ana san daga kan irinta in sun mutu ka a ƙara ganin irinta don aka bari ta shayar da ɗan a uzubillahi waɗannan sakararin tashoshin ‘yan kauran ‘yan shirme tun da dai an ci gaba da shan nonon tuko ba za a daina ganin irinta ba jama'a kun gane ku shi ko musulunci duk wanda sakare ne duk wanda wawa ne sha sha sha so ake daga kan shi a daina ganin irinsa a musulunci jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mu wannan yasa Ibn Qasim a hashiyatun rauna ya ce yana mai taliki akan wancan hadisi ya ce saboda shayarwa abinda yake da shi na tasiri a ɗabi'ar in dai mace sakariya ce ta shayar da ta ko ku jira ku gani akwai katon sakare da a gaba za ku gani in dai mace wawuya ce ta shayar da ta ko ko wani katon wawa a gaba yana nan zuwa za ku gani shi sannan ya ce alkali iyan ma ya hakaito mana cewa ɗan da watan aka shayar da shi nonon uwa wawuya to za ku a ga ɗawawa sakare duk wanda aka shayar da shi nono daga wacce ke da muguwar ɗabi'a to wannan muguwar ɗabi'a sai ta kai ga ɗan yaron da aka shayar nono na dabba to za ka ga ya taso da ƙiƙi kamar dabba sakare balidi kamar dabba jama'a kun gane ibn qudama a cikin littafin shi ibn qudama al-maqdisi a littafin shi al-mughni yake cewa wannan ya sa ma malamai ke cewa shayarwa kan canza ɗabi'a kun gane ko da haka yaran da ɗan mutane ne suka haife shi amma sai ya zantin tasowar shi nonon dabba ake bashi to za ka ga ɗabi'arsa da tunaninsa sun canza daga irin na mutane sun koma da dabbobi jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mutum wanda ya sa mai littafi shi a shir watan abdulsalam bin abdullahi suleiman ta yake cewa fa bi ashabin halibi suna'i to ina ga yaran da yau ake shayar da su nono na gwangwani ko na leda ko na roba alladhi la yudra masdaru nonon da ba a san daga ina ma yake ba wala man sanafahu suwaye duka nona a kamfanin ba a san ko ne. jama'a kun gane la haula wala quwwata illa billah wani ke ce mana wallahi da yawa mutanen arewa da ke hulɗa da manja da za su je wurin da ake yi manja su ga arnan da ke yi shi da yadda suke cakwalkwali a cikinsa da da yawa mutane ba su cashe jama'a kun gane saboda arne da kake kallo ba ruwa kan kike ganin kar akwai haram akwai najasa idan yana cikin aikin manja cakko cakko ya ji fitsari a nan ba zai tsula shi a wando ya shiga fitsarin har ne ba ruwan shi kai ne kake ganin wai fitsari ne najasa kai ka san wannan yau wato yanzu sun dena kar wani ya ce ba zai sha manja kun ji an dena <laughs> Allah ya kyauta amma dai ana ce maka watan da yawa madaran nan da ake zuwa da su na jirajirai da ake shayar daga ma ne aka samu madaran da aka yi ta a kamfanin kuma su waye masu kamfanin da suke aikin yin madarar jama'a kun gane za a ga galibi watan baye ne watan aure ne ake wa birai da aladu da wasu namu na daji masu ba da ruwa mai yawa mai nuni wannan nonon in aka tara shi a kai kamfani shi ne ake haɗa shi da kemika to galibi shi ake zuwa ana ba ɗaɗan turawa shi sa ka gan su mabannata. idan suka zo wuri za ga kamar namun daji za ka ga suna zaluntar al'umma ba kuma abin da ya dame su saboda nonon dabbobi mabannata suka sha da haka ya kai ɗan uwa musulmi A ka kula ka kiyaye kar ka dan ɗanka ya rinka shan irin waɗannan madarorin da gwangwani jama'a kun gane ku saboda baka san madara asali daga me aka yi ta ba kuma su waye masu kamfanin da suka yi ta din jama'a kun gane wa alaikum salam madara da ake ba yara eh? ya? a'a kusan cikin milik yara ce nuna ai ba ita ake magana ba ko ko kuma da yanzu ya shigo eh, ka shigo yanzu da ba kun gani ai akwai irin madarori da za ku ga da ana yi wa da an haifi yaro da fa za ku yi mamaki bature ya dinga suka ba da nono na uwa sai dai wannan madarorin na gwangwanin da ya yi jama'a kun gani da kansu kuma sai gashi yau a duniya suna cewa babu abin da ya fi maɗa amfani a jiki kamar nonon uwa yanzu har rubuce-rubuce suke yi ma kar a yadda ka je asibiti ka gani sai a ce ko ruwa ka a baya a bari sai wata shida sun sai yanzu suka gano walaikun ba wata illa saboda ya a nuna akwai ruwa amma mu muna cewa ka ba shi ruwan zanzan ya sha ya fi nonon uwar amfani a jikin yaro saboda shi ruwa ne mai albarka da amma in ba shi ba koyon kai ko tsohon wata ko faru ko ma wace ya ci kanka ba kanka bar ɗan kawai da nonon uwa amma in zanzan ne ba shi jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu gaba ta goma sha ɗaya daga cikin gaɓoɓin da malam ya tsara na abin da ake so a aikace a kula da shi gane da tarbiyyar ba addu'a tsananta yin addu'a Allah ya shirya maka da ɗan jama'a kun gane wallahi Allah ya baka ɗace ka rage yawan bacci kullum a dare aƙalla ka samu kamar sau talatin ko arba'in kamun asuba ka ɗan tashi kai ma ɗanka addu'a aƙalla so talatin ko arba'in duk yadda kake ƙoƙari a jama'a da wanda aka ba shi ɗakun bacci da ido biya ya wuce shi sai dai rinka bacci da ido ɗaya jama'a kun gani ai tun da aka baka ɗa ai ka miƙe kai bacci kuma ya wuce jama'a kun gani haka ba ɗaya samarin da basu hauye aure ba su kam min almadi ila ladi shi ta mace ko da suka aji akwai wani abu da suka aji amma kai tun daga mata ka aje ga ɗa ka samu wallahi tallahi sai ka rage yawan mace addu'a za ka rinka yi cikin dare ba ka kautawa jama'a kun gane duk wani mutum duk wata dama duk wani hali duk wani lokaci da Allah ke san a yi addu'a ko annabi ya kwaɗaitar da yin addu'a Allah zai ansa. bala ba za ka yi sake ba sai ka yi addu'a kuma ga 'ya'yanka amma kai to yanzu wani bai taɓa tashi tsakar dare ya cika ƙa'idodin da ake neman in an yi addu'a Allah ya ansa ba kawai don yi addu'a a kan Allah shirin da 'ya'yan shi kai to kuma kai kenan kullum kuka a kan yaran nan ba su gane karatu to me kai a kai yaran nan ba su ji kayi kaza kayi kaza ka kai ka rasa wallahi tallahi barku malam yace mahama zubin walida bi yanda uwa da uba ke ke bada min juhudin na iyayensu fi tarbiyyati abna'ihim bi yanda uwa da uba ke iyayensu na kokari wurin tarbiyyar 'ya'yansu in lam ɗin? Mallahu. in ba Allah ne ya taimake su ‘ya'yan su zama na kwarai ba wai wafikahuma kuma Allah ya datar da su subhanahu to falon ya ya shi'a wannan ƙoƙarin nasu ba abin da zai tsina ba dai kana kulle gida ba ka bari yara su fita kai kenan kana biyan kuɗin islamiyya kuɗin hadda kuɗin boko ko duk inda kafar ka kafa su komai duka duk kana kula na rantsi da Allah in dai ba Allah ne ya taimake ka ya datar da yara wallahi na duk wannan kokarin da ba zai dina komai ba jama'a kun gane dan haka ka gane wannan a addini ka ce wai kai kana kulle gida yaranka ba su fita gaskiya ne wannan min asbabis salaha kun gane ga ka ga ɗanka duk inda za ka je gaskiya ne duk yana da kyau kai ka zaɓan ma abokai duk gaskiya ne islamiyya gaskiya ce hadda gaskiya ce boko tun shida da rabi in ya fita sai takwas da wani abu na dare zai da bai saba da kowa a unguwa ba sai kai da uwa ku kadai saba da ku wallahi wallahi in ni ba ubangiji ya taimake ku yaran ne ya zama na kwarai ba ko da abun na iska ana nan za ga ya zama gangariyar da iska jama'a kun gani ashe wannan kokarin an ce kai amma wace shiryarwa shi nan kawai to gaya mai shirya duk ƙoƙarinka duk yadda za ka yi dai to Allah ne dai ne shiryarwa ko dama ba ƙoƙarinka ne ke shirya sai dai ƙoƙarinka minal asbab yana daga abin da ke sabba yaro ya zama na kware amma ba ƙoƙarin naka ke sa ya zama na faram. da haka sai malam ya ce wani zalika to in ko ka fahimci wannan alaika bin du'a ya zama dole a kanka ka matsa wurin roƙa ma 'ya'yanka Allah Allah ya shiryar da su Allah ya sa su zama na kwarai Allah ya sa su zama masu basira jama'a kun gane da yawa a kodin da za ka ga watan za su ba su zuma za su duka amma sai ga yaran suna nan dai ba su da ƙoƙarin. to wani gudunmuwa koyaushe kake na yin addu'a Allah ya sa 'ya'yanka su zama masu basira da saurin gane karatu da rike shi ba ka wannan addu'a jama'a kun gane kuma kullum idan aka gama jarabawa ka ce dubu ɗari da kaza fa nake kashewa kan ku duka amma ba wanda ya na ɗaya daga na ɗari da ɗaya sai na ɗari da kaza sai na ɗari da kaza ba ba ka addu'a ne kai kana ganin kuɗi da kake biya dole ci na ɗaya ba wannan ke sa ya na ɗaya ba kana siyan textbook komai kana yi da is in dai ba ubangiji ne ya taimaka ba iska da abin da kai jama'a kun gani dan haka wallahi billahi jama'ar musulmi sai mun rinka kwantawa da alwala bacci kun gani saboda in ka in kwanta bacci kai alwala Allah ce girke mala'iku na kula da kai suna maka salati jama'a kun gani ko murgina kai sai an baka lada da kayan numfashi sai a baka lada kana mun shari a baka lada kana tusa ma a baka nan saboda ai da alura ta kwanta duk abin da za ka yi a kwanciyar lada za a ba kuma kana farkawa tsakar dare to ka cancanci in kai addu'a Allah ya amsa saboda kwanta wadda kai da Allah wa alaikum salam hmm. asha a'udhu a a'udhu billahi <laughs> za mu zo kan wani. jama'a kun gane ko don haka duk wani sababi da ke sa Allah ya anshi addu'a ka kiyaye ranar juma'a bayan la'asar kar ka kakkauta duk motsi numfashi ɗaya biyu zuwa hudu biyar ka ƙara tunawa Allah ga da ƴaƴanmu ne Allah ka shirye mana da su Allah ka sa musu albarka Allah ka faɗaɗa basirarsu Allah ka sa mu ci moriyarsu Allah ka sa su amfani addini da al'umma jama'a kun gane ko duk motsi kamar rana ta faɗi bayan la'asar ranar juma'a kai ta tai kana ganin hadari ya taso aiki ya ganka kai jama'a magabata fa hakkin kiran tafiya suke yi haka kawai sai ya shirya barin je kusau ba wai dan yana da bukata ba ya je ga yan uwa musulmi a gaisa amma dalilin tafiyar zai yi amfani da daman ne saboda in an yi tafiya aka yi addu'a Allah na ansa to bari in kirkiri tafiya tun da yau ban komai in je ganin yan uwa musulmi amma dan in yi addu'a a hanya ga ƴaƴana Allah ya sa musu basira ya shiryar da su ya fahimtar da su addini da rayuwa ba su ikon aiki ya sa musu da sauransu jama'a kun gani ma ga mutanen ba su damu da wai ware wani lokaci na musamman dan yi wa 'ya'ya addu'a Allah ka za ga mutum na bin manyan mabayin Allah ya je yana roƙon su arziki Da taya shi addu'a Allah shirye mai da 'ya'yan shi idan shirye ne su taya shi addu'a Allah ya sa su daure akan shirye jama'a kun gane ko ai ka diba ka gani mutanen mu ba su damu da yau su addu'a kuma wai kai kana so ɗan ka rinka ma addu'a to ku tsaya ku ji duk wanda ke son ‘ya'yan shi su rinka mai addu'a ya fara matsawa wurin yi musu Allah ya shiryar da su da ya shiryar da su ka huta kana faduwa ka mutu addu'ar da Allah ya ansa ta ka yi shiryar da su sai kuma Allah ya shiryar da su akan kan ta maka addu'a amma ba ka yi ba ba za su to kuma haka silsilar digiranka za ta ɗaure tun da ba su yi maka addu'a ba su ma Allah ba zai ba su ƴaƴan da za su yi musu haka silsilar ka za ta yi ta tafiya Allah ya kyauta da haka wa lidhalika alayka bid du'a dalilin wannan wajibi ne a kan ka rinka ma ɗayanka addu'a wata zauru ilai da ƙasƙantar da kanka zuwa ga Allah jama'a ka langwabe wa Allah ka langwabe ka langwabe bi an yi hadiyar lahu ka, langwabewar kana roƙon Allah shirya maka da zar'aka jama'a kun gani ka dinga maririn cewa kana nuna ma Allah bayan da zaka yi Allah ni ba abin da ni Allah kai ne ka iya Allah ka shirye min da su Allah ka taimaka min Allah ka tausaya min in baka shirye min da su ba Allah zai shirye da su Allah ina salatin ga annabi ina tawassuli da sunayen ka sarka sufofin ka madauka ka yabi Allah ka kamba kambama Allah ka kururuta Allah ka girmama Allah kai salatin manzon Allah ka gaya ma Allah cewa yaran nan Allah ina roƙonka ina tawassuli da wannan salati da yabo da Nemanka da kururuta ka Allah ina tawassuli da sunayenka tsarkaka da na sani da waɗanda ban sani ba sunayenka tsarkaka da ka sanar da halittunka da waɗanda ba ka sanar da halittunka ba duk ina tawassuli da su da siffofinka maɗaukaka ya Allah yaran nan nawa ina roƙonka shiryen min da su Allah ba wanda zai iya shirin min da su sai kai Allah ba ni da dabara ba ni da wayo ba ni da karfi ba wani kokari da zan iya dan su shi sai kai Allah kai ta gaya wa Allah kana langwabewa kana karereya kana kana tawalu kana kaskantar da kanka wallahi tallahi ka ɗauki lokaci kana yi za ka yi mamaki tun za ka ga unguwa ana buga misali da 'ya'yanka amma kai duk motsi da yaro ya ginta ka ce shekin ne Allah ya ne maka kun gani kuma kai baka zo a zuwa haifa ba ko ba su salati bayan suka yi Allah ya asa ko ba komai kawai da ya ce Allah shi ke na ya tsina albarka sai kuma ya ji ya tsina cewa sai ka zo ka ce ka ni na rasa kan wannan yawon wadda ka rasa kan shi jama'a sun gani ka dama ba za ka gane kan shi ba. du'a'u ita addu'a min abrazil ashiya yana daga mafi bayyana abubuwa al muhina ala tarbiyatil abna' duk a wani abu da ke taimakawa a kan tarbiyyar yaya mafi bayyana babu kamar yin addu'a kaɗan addu'a da iyaye za shi wadda ke taimakawa ita addu'ar a kan tarbiyyar yaya jama'ar musulmi kun gane duk wanda ke wurin nan to daga yawan canza tsari Allah in kana bacci ka rai ka matsa wurin yi wa 'ya'yanka addu'a Allah ka shirya da ni ka shirya da zuri'atu Allah ka sanya min natsuwa da kamun kai da sanin ya kamata da ni da ƴaƴana da matana da dangina da ƴaƴan musulmi gaba ɗaya Allah ka faɗaɗa ta da kwakwalwata da ni da ƴaƴana da matana da dangina da ƴan uwana duka da ƴaƴan musulmi ka fahimtar da mu addini da rayuwa Allah ka fahimtar da mu haƙiƙanin ilimi sannan ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka shiryar da mu Allah ka yi ta irin wannan sannan ba ka kautawa Allah yana son mai naci wurin yin addu'a da ya yi minti ɗaya biyu yana tuna zai ƙara ba Allah na san irin wannan kuma yana yawan karɓar addu'a jama'a kun gane tahiya in ka gama kamun sallama kai amfani da damar Allah na karɓa addu'a sanda ka gani manyan yake zai je kiran sallah lokaci ne na in kai addu'a za a yana gama kiran sallah kafin ya kama lokaci ne na in kai addu'a za a ansa duk ga lokuta irin wannan zaman da ake yi mala'iku annabi ya suna ma rufi rahmar Allah na sauka shine ijaba magabata haka sukan yi din sun zauna gaban annabi kuma malamai ana wa'azi ko ana karantarwa mutum sai ya salatiya ana wa'azi yana saurara kuma sai ya tawassuli a lokacin saboda lokaci ne na Allah na ansa addu'ar mutanen wannan wurin jama'a kun gane ko ka karanta addu'a min alkitabu was sunna duk zaka ga waɗannan abubuwa da nake ta ambata qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka game da ni suna so su rike ni to ya za fa inni qarib ka ce ba nesa nake ba ina kusa jama'a kun gane ko wajibu da'awatar da'i ina ansa roƙon wanda ya ina ansa addu'a wanda ya roƙe ni wajibu da'awata da'i idza an ina ansa addu'a wanda ya roƙe ni da ani in ya roƙe ni abinda zaka ga musu kawai falyastajibu li su nemi hanyoyin da in an roƙe ni nake ansa su nemi hanyar ansa wata wani yu'minu bi amma sharadi su yadda da ni kadai shi imani da ni ni kadai sannan su sa ikhlasi gare ni ni kadai la'allahum yarshuduna wannan imanin lallai zai taimaka su bi hanyar da ita ce shiriwa hanyar da da an roke ni zan ansa ba imani ba an sa addu'a kana cin haram ba za a sha addu'a ka kana sa haram ba za a sha addu'a ka kana shan haram ba za a sha addu'a kana hawa kan haram ba za a sha addu'a ka to yayin ke ta wahalar banza kana wahalar iska ma kun gane ko Allah ka shiryar da wannan aya tana suratul baqara aya ta 186 wa min du'a ibadir rahman yana daga addu'o an bayin Allah mai rahama kaji abin da suke cewa rabbana ya mu hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni Allah kai mana babba babbaiwa na matan da ka bamu da zuri'ar da za ka ba mu su zama hasken idanmu balarabi haka yake cewa amma abin da haka take nufi da hausa su zama abin farin cikinmu kun gane ko kaga shi sai ce hasken ido in ka kalli idan shi wani haske za a gani to marushe kuma sai ce farin ciki da za ka fasa cikin fari za ka gani amma da an ce wane yana cikin farin ciki an gane me ake nufi to balarabe da ya ce qurratu ainin kun hasken ido na kun gani shi ma da za ka lura ba wani hasken amma abin da yake nufi da hausa ne farin ciki Allah ka sa mata da za ka ba mu da 'ya'ya da ka ba mu ta zama da mun kalle su saboda tsabagen bin dokokinka su zama farin cikin da ma kun gani kullum 'ya'yanka su zama abin farin cikin duk abin da zai faranta ranka shi kake gani daga matanka da 'ya'yanka ba za ka taɓa ganin abin da za ka yi bakin ciki ba daga 'ya'yanka ko matanka bayan Allah mai rahama kun ji addu'ar da suke yawaita haka Allah ya bada labari karanta suratul qur'an wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu har walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar har walladina والذين يقولون hablan min azwajina, من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الله جميل da matana da ‘ya'yana ka samu zama masu tsoron Allah kuma duk inda za a ga wasu masu tsoron Allah da ni da matana da ‘ya'yana Allah ka sa mu zama mu ne ma shugabannin masu tsoron Allah jama'a kun gane ku, duk inda za ka ji an ce ka ai kana neman bayan Allah ka je unguwa ka kaza da an zo unguwa sai a ji ai mu ne dama shugabannin su a tsoron Allah a kirkin mu ne shugabanni mu ke ta nuna musu yanda abubuwan da zai taimaka alaƙa ta gyaru tsakanin bawa da ubangiji alaƙa ta gyaru tsakanin watan halittu bawa da bawa jama'a kun gane ko Allah ka shirye da wannan aya tana suratul uh, furqan aya ta 74 wa ha huwa khalil ai ga bana dayin Allah abul anbiya uban annabawa mahaifin annabawa alaihi salatu wassalam annabi ibrahim kenan Allah da amincin Allah tabbata akan annabi Ibrahim ya da'u li abna'i gashi ya daga hannu yana ma ƴaƴan shi addu'a yana cewa Allah waje janibni Allah ka nisanta ni wa baniya da ni da 'ya'yana, an na'budal asnam kan mu rinka bin sarrai muna bauta ma gumaka muna bauta ma abin da ba kai ba Allah kar ka bari da ni da 'ya'yana, mu rinka laya ko guru ko ko ko bida ko menene duk abin da shirka ne Allah ka nisanta ni da ni da 'ya'yana Allah kar ka bari ni abin jama'a kun gane ko shine wanda nabni wa baniya an na'budu al-asnam guru ko laya Allah karka bari da ni da ƴaƴana ko durkuso wadda kana ko sujada wurin gaida wani ko rantsuwa da wani Allah ko rantsuwa da Ka'aba da ko rawanin sarkin musulmi ko sarkin musulmin ko kabarin shehu Allah ka tsare ni da ni da na al'umma ta haka suke yi mu karka bari mi haka jama'a kun gane ko ku diba ku ga yadda yake yin addu'a da 'ya'yan shi kuma Allah ya tsare 'ya'yan annabi Ibrahim duk inda za ka ji tutar tauhidi har duniya ta tashi jinin shi ke rike da ita jama'a kun gani kun malaman nan da suka rinka wa'azi bid'a laya kafirci shirka wallahi tallahi karkenta in ka bi silsila ko jinin annabi Ibrahim su ba su yarda da shirka duk wanda kaga yana son sauci da shirka ba jinin annabi Ibrahim ba ne. jinin annabi ibrahim bai yarda kana duka ran shi zai maci in za ka gani shi ke bike ma kun gane ko su ba su wasa don allah ya anshi addu'a allah ka shirya da wannan aya tana suratul ibrahim aya ta talatin da biyar wa kala kuma annabi ibrahim ya ci gaba da cewa rabbi ya ubangiji rabbi da ja'alni muqimas sala ya Allah ka sanya ni in zama mai tsayar da sallah wanda baya wasa da sallah wa min zurriyati Allah haka zar'ata ka sa su zama masu kula da sallah masu tsayar da ita gam kullum a ga sallah suna tsaye gam ba ta tsugunnawa bari ba ta duka ba ta tsugunnawa bari a ganta ta kwanta a kullum sallar su gam a tsaye take ita sallah ba a so kullum a ganta ta ɗan duka ka a gam kana gama wannan kawai ka shirya mata gaban ita ce a zuciyarka kaga tana nan tsaye kenan kana gama wannan kawai tunanin kana ta gaban har ka fara shi to kaga tana nan tsaye gam to Allah ka sa da ni da ƴaƴana mu zama masu kula maka da sallah irin kun ga annaba suna mai sa addu'a ko jama'a kun gani wannan aya tana suratul ibrahim aya ta 40 daidai wa zakariya alaihi salam to ga ma annabi zakariya ya da ƙuran bahu shi ma ya daga hannu yana ta roƙon ubangiji inda Allah yake cewa hunalika da'a zakariya rabba anan ne annabi zakariya ya daga hannu ya roƙi ubangiji watan tsakar dare da ya miƙe yana addu'a shine Allah ya ce a wannan lokacin ne ya tashi yana roƙon ubangiji kala ga abin da ya roƙi Allah ya ce ya ubangiji habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka ba da zuri'a ta ƙwarai masu kyakkyawar ɗabi'a masu tsarkin hali mutanen kirki an gane masu kamun kai masu natsuwa masu sanin ya kamata su ne zurriyatar tsayi ba duk abin da ka fassara da wannan ɗaya ne ma'anar ke Allah ka bani ƴaƴa masu natsuwa ka bani ƴaƴa masu kamun kai masu mutunci masu sanin ya kamata na gargaru na kwarai su ne zurriyatan na ka same du'a Allah kai ne ce a roƙe ka kuma na san kai mai sauraron roƙon da aka yi maka jama'a kun gane ko Allah akbar wallahi kun ga abubuwan da aka yi ta faɗi a baya ka yi kaza yana da alaƙa da tarbiyyar da? ka yi kaza yana da alaƙa da tarbiyyar da ku? to kun kuma ci kamar ka ce duk an tattara karatun ma da zai taimaka da ya zama nagari an kawo shi nan ne kawai aji ne addu'a ba fa abinda addu'a ta bari illahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya lalace wala addu'a ce ba mai ku bar ubangiji wallahi tallahi duk lalacewa yawo ya ma Allah sai dai in wani hukunci na ubangiji ya riga ya gabata ne akan nan amma duk lalacewa yaro wallahi mu tsawon addu'a ga su nan ma kun gane so nawa abubakar kuma na ba manyan mutanen kasar nan shawara idan suka zo sun yi duk abin da za su yi su za su haƙura da wannan sai ce a kuna addu'a sai ce a kai addu'a ka nemi bayan Allah sai addu'a to ga su ne yanzu da yawa ƴaƴan na sun zama waliyyi sun zama a cikin al'umma duk misali da su ake buga Allah ya kyauta wannan aya tana suratu ali imran aya ta 38 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace watan yana bai bayyana mana da farai a inda Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsana ko husna to ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu har san da ɗaya ya gama haɗa ƙarfinsa wa balaga arba'in sana ya shekara arba'in a duniya in ɗan arziki ne kala sai ka ji ya ce rab ya ubangiji arzikini Allah ka karfafe ni Allah ka taimaka min an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode ma ni'imar da ka rinka min goma ta arziki kula da ni da kai tun ina mani a tsatsan ubana tun ina mani a haƙar uwata ka tsara wannan mani wanda za a yi ni da shi har aka zo aka yi jima'i aka yi addu'a da za a yi maniyin da za a yi ne ya fito sai da aka yi addu'a Allah na gode ma wani ko da za a yi jima'in maniyin da za a yi sa da shi ba addu'a ba wani ma zina aka yi maniyin ya shiga kuma aka yi shi amma ni da sai ka tsare ubangiji jama'a kun gane ko sannan na shiga mahaifar mahaifiyata bata san na shiga ba amma kai ta kula da ni ai ya bayyana na shiga kan da kake kula da ni ma bata sani ba kan da kake jijjuya ni gani a cikin mahaifarta bata ma sani ba Allah na gode ma ka taimaka min akan gode maka game da wannan abu da kai min ubangiji jama'a kun gane ko kan da zaka juyar da ni daga mani in koma jini bata ma sani ba Allah duk kai ta wannan ɗawainiya kan da ka da jujjuya jinin har yi kwana arba'in ba ta ma san yadda kai ta jujjuya ba da za ka mayar da shi tsoka Allah ba ta san kayi ba Allah na gode ma da kai haka duk wannan ɗawainiya Allah ni kaiwa jama'a kun gane har ka hura ka sa aka hura min rai duk sanda zan ƙara girma ko a mulmula hanci ko a fasa ko a ja a ja zakari a ja yatsu a fitar da kaza a mulmula kaza gashi ana yi a cikin mahaifar ta ɗin kai kace yi kai kake min amma ba ta san kana yi ba jama'a kun gani har lokaci ya san da zan fito ba ikonta kai ka shirya na fito din Allah na gode ma ne an ashkura matakallati an amta alayya wa ala walidayya Allah ka taimake ni akan gode ma iyaye su ma haka suka ta wannan wahalar da ni idan na ki bacci ba za ki bacci ba in ban da lafiya ba su da lafiya in dai dariya su dariya in dai murmushi su yi murmushi in dai na ya ɓaci na su ya ɓaci idan ban ci ba za su zauna lafiya ba duk yadda za su yi sai na ci haka suka yi ta wannan ɗawainiya ya dani to Allah na gode maka Allah iya iyayen nawa ina gode musu kun gane ko sai ya ce wa ala ya ko wa an a'mala salihan tardahu Allah ka taimake ni akan yi maka ayyuka na kwarai da za ka yarda da su ko kake yarda da su wa aslih li fi dhurriyyati Allah kuma ban manta da 'ya'yana da za zaka bani Allah ka kin musu su ma su zama na kwarai to kun ga mutumin kirki kenan duk da ya gama wannan amma sai kuma ya shigo da 'ya'yan shi Allah ka gyara musu Allah ka kinsa musu Allah ka sa su zama salihan bayi su zama na kwarai na kirki masu kamun kai masu natsuwa masu sanin ya kamata masu mutunci jama'a kun gane kuwa Allahu akbar ka ji duk wanda ya shekara arba'in addu'a da yake yi ba ta kautawa mutum ganka shekara arba'in kake fara in dai tubtu ne ka Allah in ne maka wasu laifuka a baya Allah na tuba ka yafe ni wa inni minal muslimin Allah ina daga cikin masu miƙa maka wuya duk yanda kake so jaɗi duk yanda kake so Allah jani in je in yi haka sai Allah ya ce ulaika alladhina nataqabbala anhum ahsana ma amil kaga duk wanda ke wannan ɗabi'ar duk abin da za su yi wa Allah mai kyau Allah ya ce su ne muke ansa kai tsaye ba ta lokaci na takabbalu anhum ahsana ma abin abinda duk za su in dai mai kyau ne da sun yi sai ma'asa wa na tajawazu an ati kuma duk abin da za su yi mara kyau Allah ya ce taimakau da kai ba za mu bari a rubuta fi ashabil janna waɗannan fa na yi rijistar su suna cikin yan aljanna jama'a kun gane kuwa Allahu akbar Allahumma ja'alna min sai Allah ya ce wa da sirikin ladhi kanu yu'adun wannan shine alƙawarin gaskiya da ake musu amma sai Allah kuma ya ce wallazi qalil alwalidayhi uffil lakum duk wanda tsakanin shi da iyayen shi cewa yake tur kai to an gane uban ka yi magana kai magana banza magana wufi waɗannan wufi sun cika damun mutane wallahi da yara haka suke ma iyayen a yau to duk wanda zai ce ma uban shi ko uban shi magana ce kashi to a cikin magabata wani ya ce da mutum ya ma uban shi haka ya kamata alkali ya sa akalla a mai bulala goma ta ladabi saboda uban shi magana ce kash ubanka kake ce ma kash babanka yi magana kai to ya kamata akalla bulala goma ta shiga jikinka jama'a kun gani akalla ya kamata a yi ma bulala goma jama'a kun gani bare mu ce bude baki ce tur wai uban shi ke ci tur ka watan kai dai babu kana da matsala wallahi yara fa yanzu haka suke kalli uban su ce uban su na da matsala amin watan wallahi tallahi jama'ar musulmi al'umma mu ta samu matsala kun ga waɗannan abu wallahi ka dani billahi lazi akwai yaran da suka kama baban su ka ɗaga shi sama kawai sai suka jaje mai faru na rantsi da alƙur'ani a jakar magori duk mutane sun yi uban yaro ya bata mai rai yana shiga ɗakin shi wallahi tallahi sai ya fito ta waje kawai sai sa kwaɗo ya kulle kowa ya ji a rediyo da karmago wallahi ya je kawai sai ya ɗauko fetur sai ya watsa ta cikin ɗakin ɗakin na kulle ba kuma wanduna da bugula kawai da ya kunna a shara sai ya wurga wallahi ka uban ya kone kurmu sai mutu wallahi tallahi yanzu yare yana nan kama ya ci. wallahi tallahi yana nan kama ya ci. yana nan da rai Allah ya jarabe shi da kuma ya mutu uku ya je can ha ai wannan mana Allah bai da shi hmm. sai kana mai yi Allah ya kyauta to kun gani duk abin da baka zato yau rana yau yi wa iyayen duk abin da baka Allah ya tsare Allah sai ya ce to duk wanda ya ma iyayen shi irin wannan aiki ko ce kash ta ni ko ko ka gungunin nan da suke duk shi ne open yaro yana ma uban shi gunguni ko tsoke baki ko ka yaro yana ma uban shi uban na magana la haula wala quwwata illa billah kaga duk wanda ya ce duk wanda ya mu uban shi irin wannan a ta idalimi sai uban ya ce ka ji tsoron Allah ba kaga mai uban shi irin wannan ba zai shiga wuta sai ta tsoratar da ni ma ake yi an kokar da wai in na mutu ma nan gaba za a wani fito da ni wa qad khalatul qurun min qabli tun zamanin ada da da wucewa suke ta yi cewa ake za a tashi kiyama har yawa aka tasa sai ni ne za a ta tsorata a ce wai in na tsuke maka baki ko in na maka tsaki ko ko in na ce maka kashi, wai za a tashe ni nan gaba za a yi wani hukunci a kyama? duk shirme ne da aka ce ya saki jiki ta wulakanta uba wa huma yastagi sanilla da yake iyaye iyaye bayin Allah ne a lokacin duk da yake musu wannan iskanci amma suna ta neman agajin Allah suna ne ta neman taimakon Allah Allah dai ka shirya mana da shi da abin da yake Allah dai ka gyara shi din kun gane ko Wai laka sai ka ala wadaran ka amin da ma kai imani da abin da ake gaya ma inna wa'adallahi haq kaga wannan abu da ake ce maka a wallahi alƙawarin Allah gaskiya ne inna wa'adallahi haq fa yaqul kawai sai ka ji ya ce ma za illa sadirul awwal kai wannan karatun naku ba duk irin tatsuniyoyin mutan da tun zamanin samu da haka aka gaya musu tun zamanin ada haka aka gaya musu amma wahayo aka tasa shuru mala ya ci shuruwa kun gane ko ya Allah ce ula'ikal ladina haqqa alaihim al magana ta cewa wannan dan wutar jahannama to ta riga ta tabbata ne akan irin waɗannan yara wannan magana ta Allah wannan dan wutar jahannama ne yanke to wannan magana ce ta tabbata akan shi shi an riga an faɗa haka akan sa da aka ba wa'azin da zai fi umami ka khalad min min al-jinn wal ins wanda yake cikin wasu irin ɗabi'un mutane da suka wuce masu irin haka cikin aljanu da mutane innahum kanu khasirin dama irin waɗannan asararru ne tun daga duniya har lahira sai Allah ya ce wa da wancan ɗana gari da wannan ɗan iskar darajatu min ma'ani kowa yana da gwargwadon abin sakamakon watan gwargwadon abin da suka aikata wani wasiyahun a'malan wahum la yuzlam kuma kowane Allah ya bashi ne don ya cika masa sakamakon abin da yi ba wanda za a cuta in ya yi da in khairan fa khairu wa in sharran fa sharru shikenan wanda ya da kyau zai gani wanda ya ba kyau kuma dama ma tun ya gani shi wannan aya tana suratul ahqaf aya ta 15 wa qala Allahu an imra'ati imran haka Allah ya faɗa game da matar imrana da ta buɗe baki mahaifiyar maryam kenan maman annabi isa to wadda ta haifi maryam ɗin tun san da ta haife ta ta buɗe baki ta ce wa inni u'izu hafika Allah ina nema maka tsari ina nema mata tsarinka wa zurriyataha Allah ka tsare min wannan ƙyata zira'ar da za ka ba ta Allah ka tsare mun su mina shaitanin raji daga cutarwar shaidan abin jefewa da Allah ku ba har ashe mata na dagewa wurin yi wa ɗaya addu'a ga wannan mata imrana kakar annabi isa wallahi tallahi shi sa in yake cewa ku Tunda da ta yi wannan addu'a kuma Allah ya ansa annabi ya ce babu wani ɗa da za a haifa sai ɗan ya zo ya zungure shi sai annabi isa da zira'asa su ne za ka ga ɗan diye riga ana haihuwar su ko za a taran dabawu ne taran dabawu gama ran dabawu ne rasa ya za a yi iya cutar da yaro saboda waccan addu'a da ta yi allah ya tun lokacin shi sa kai ma da an haifa maka ɗakarin ka cewa rabbi inni u'izuhu bika wa dhurriyyatahu min ash-shaytanir rajim kai mai wannan addu'a sannan ka karanta masa bismillahi alladhi la yadur ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa 'alim sannan kai u'izuka bi kalimatillahi tamma wa min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamma kana tufa masa Allah ka shirya da wannan aya Ali Imran aya ta 36 wa fi sahihaini ya zo a Bukhari da Muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah da kanshi kana yu'awwidul Hasan wal Husayn shi da kanshi yana yin addu'a ta Allah ya tsare mai al-Hasan da al-Husayn fa ya jikoki ba ba yaya ba fa ya kuma jikokin ma na mace na bangaren mace ba mata namiji ba an da yawa mutanen mu suna ganin jika na bangaren mace kamar shi ba wani jika arziki ba ne tunda watan ko ya yi kuɗi dai can kan gidansu zai ba ku da gadin shi shirman banza shirman wofi ai mutanenmu ne suke shirme irin wannan annabi duk inda ka ji jini shi a yau to ta bangaren mace jika ta bangaren yassa ne aka ga jika ala ta kun gani yau duk inda ka ji wani ana cewa wannan jinin annabi muhammadu to ta bangaren kyamacen ne aka ce wannan jikan annabi ba wani namiji da annabi ya bari da za a ce wannan jikan annabi ne ta bangaren wani namiji ba wani kowai to yanzu da annabi ya kyamaci mace da shi kira an samu matsala ko a uzubin ba ku za a samu baya kulu sai annabi ya rinka cewa izu kuma bi kalimatin lahi ma ina roƙon watan ina roƙon ubangiji ya tsare mun kuku biyun nan ta hanyar tawassulin da nake da kalmomin shi cikakku min kulli shaytanin daga cutarwa duk wani shaytan ina nema muku tsarin Allah ta hanyar tawassuli da kalmomin shi cikakku daga cutarwa duk wani shaytan wa hamma da irin waɗannan kunami an gane ko kunami cinnaku macizai da sauransu waɗanda ke saɗaɗuwa su cutar da mutum wa min kulla ainin haka Allah ina neman ka tsare min waɗannan jikoki nawa daga dukkan wani ido na maita an gane ko shi ne lama wanda yake abin zargi kambin baka kambin ido duk wata maita duk wani tsafi duk wani cultism duk wani asiri Allah ka tsare mu waɗannan na Allah ka tsare mu waɗannan jikoki na ka taɓa yi ma ɗanka ko baka taɓa yi ba to ka ji inda matsalar take jama'a kun gane ko da haka kowa da ya kyarɗa duk waɗannan abubuwan muna nan muna bin mutane za mu zo ta ran janar keke da keke ta rahoto. kana da mata ɗaya to tsaya a ƴaƴanka nawa biyar sai a ce to shi kenan wa izu kuma ci gaba watan matsalar kun san wa makon namu azumina tun da aka yi mutane ana fita nan suka bi suka ce malam to a taimaka a rubutu a ɗan bamu wadda ta doki na baya to muka yi cewa za a rubutu a zo a rarraba saboda in za a kama mutum a tsare a tsare shi da hujja ya zauna da ya tahadda hadda sai ya iya abu da kofar fita in ko bai iya ba har gari ya waye yana da yana to matsalar yanzu da za mu sa'ar mai sa'ar wani ne dan bugo mana a takarda a tsokin nan duka in jima'i ko addu'o'in da ake wa matarin da aka aure ta wa alaikum salam to kai ne za ka iya gano wannan addu'ar ko jama'a ai wani ya fi so kawai ka nuna mai kaɗan burbuto mai ita a takarda kuma addu'o'in za su yawa eh duk fasan da muka yi mutum ya je hannu wata ramba za fa a ji kunya a wurin nan wata ramba za a sha mamaki jama'a dan ana karatun da zan tsaya kallo ce mai wani jiki. karanta mana waɗannan addu'o'i gaba ɗaya yana kama kirma mu ce duk gama kirmanka da ya fara mu mu ce ku buɗe mai banka da waya kulu idan annabi ya yaran nan addu'a sai kuma aji yana cewa haka za kana ibrahimu abi yanda kuka ji nama waɗannan jikokin nawa haka nan annabi ibrahim kakana shine abi anan yu'awwidu bihi ma isma'ila wa ishaqa wannan shine addu'a ta neman tsarin da annabi ibrahim kakana yake ma ɗayan shi annabi isma'il da annabi ibrahim ashe kun ji addu'an ma gado aka gadon ta daga kakan shi can na sama annabi isma annabi ibrahim shi kanshi annabi ibrahim haka yake ma 'ya'yan shi annabi isma'il da annabi ishaq jama'a kun gane ko wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi lamba hadisi na 3371 haka abu dawud da lamba hadisi na 4737 haka ibn majah lamba hadisi na dubu uku da da da biyar ishirin biyar haka turmizi lamba hadisi na dubu biyu da sittin haka imamu ahmad a musnadinsa mujallari na hudu shafi na ashirin lamba hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da goma sha biyu kuma muna ganin ana nuna mana lokaci ya yi gaban nan tana da matukar mahimmanci ta gaba amma mutum ya je fara wa kanshi samfoci kafin mu zo kuma za mu yi amfani da wannan dama akwai watan malam sa'idu nan da ke mana limanci kuma shugaban wannan markazi namu na darul hadis na san wasu sun sani wasu ba sani ba tsakanin na allah ya kai shi matsayi na karatun da yake yayi a jami'a duk da malami ne a wurin ya kai matsayin dokta ya gama phd sa yanzu ya zama dokta sa'idu ko kuma dokta malam eh? ai malamin ya fi dokta ko kowa da mai gudaktawa mu dai a kasa hausa mala ya fi duk komai da tarihi ce ma a cewa a je wurin dakta idai a ce je wurin malam to wallahi matsayi ne wanda duk da kai da wuya ka kai shi in ya karatu ne ba gwada ka gani ka gwada jama'a kun gane ba fa dakta da likita ba dakta dakta likita ba dakta na ilimi dakta na karatu ka sai idan aka digiri aka dingiri sai a yi digirgir so digirgir din shine dakta dingirewa ta gaba daya haka suke cewa yanzu matakin da ya rage kina a karatun bature malai shine farfesa amin da haka muna taya shi murna kuma Allah ya sa mu abin da ya kai na matsayin albarka Allah ya sa ya ci moriyarsa addini ya ci moriya ƴan uwa musulmi su ci moriya al'umma su ci moriya ƙasa ta ci moriya to akwai malam kargi shi ma ya kai wannan matsayi na dokta wanda ko shi muke tare da shi anan nan za mu koma gida shi ke mai da ni shi ma ya zama dokta muna roƙon Allah ya sanya musu albarka gaba ɗaya kun ga daktocin sun fara yawa a nan da Allah ce kowa ya dage Allah ya sanya mu abin albarka amma Allah muna roƙonka ka shirya da mu da zarafa Allah ka taimake mu ka taimake masu taimakon mu Allah ka ɗaukaka matsayin mu Allah ka sa lahira ta fi mana duniya kyau Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu cika da kalmar shahada ya Allah muna rubanka duk wanda ke wurin nan muna tawassuli da sunayen ka tsarkaka da sufofin ka Allah muna tawassuli da sunayen ka da muka sani da waɗanda bamu sani ba Allah muna tawassuli da sunayen ka da ka sanar da halittunka, ka da ma sunayen da ka bari baka sanar da kowa ba cikin halittun ka ya Allah ga addu'a zani muna tawassuli da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna tawassuli da waɗannan kalmomi tsarkaka da ka ambaci kanka da su da kuma siffofi maɗaukaka ya Allah. Allah mu masu laifi ne kai ne gafara. Allah ka gafarta laifukan. Allah kai ne ka ce a roƙe ka. Allah ba abin da baka yi mana ba ne ni'ima rayuwa. Ka mana ni'ima ta musulunci da imani. Allah ka ba mu lafiya. Gashi ka sa muna zo lafiya. Allah mun zo muna karatun addinin ka ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah ka kalli bukatun mu kaf na alkhairi ka biya mana bukatun duk da muke da su a wurin ka Allah da ka san ba alkhairi bane Allah ka canza mana da abin da yake alheri ya Allah ka ɗaukaka matsayin mu duniya wa lahira kaskanci da tozarci da wulakancin duniya da lahira Allah ka tsare muka tsare zara'a Allah ka faɗaɗa mu da mu ka fahimtar da mu addini da rayuwa da mu da ƴaƴanmu da matanmu da danginmu da matan da ƴaƴan musulmi gaba ɗaya Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta Allah wannan rayuwa Allah ka sa mu ga kyau a cikin ta Allah ka sanya kaunar mu da sha'awar mu da soyayyar mu da begen mu su kare a cikin abin da kake so ka yarda da shi Allah ka sa kin mu da kyaman mu da gudun mu ya kare cikin abin da baka so baka yarda da shi Allah ka yi amfani da tunanin mu da kwakwalan mu da jininmu da lafiyanmu da karsashinmu da ƙuruciyarmu Allah ka yi amfani da mu da waɗannan abibi namu cikin abin da kake so ka yarda shi Allah ka sa rayuwar mu ta ƙari gaba ɗaya cikin yawan addinin ka hidima Allah ka ɗaukaka matsayin mu duniya wa lahira wanda duk ke wurin nan yake da buƙatu a wurin ka Allah ka biya masa wanda duk ke wurin nan bayi da lafiya Allah ka bashi lafiya wanda duk ke wurin nan yake da wani mara lafiya Allah ka ba su lafiya wanda duk ke wurin nan watan yake da wani ɗan uwa ko mahaifi ko ɗa ko ko ƙari ko wani jini da ya rasu Allah ka gafarta musu ya Allah ka saka wa mu da alkhairi waɗanda duke da iyaye suke da rai a wurin nan Allah ka raba shi da su lafiya wanda duke da yaya Allah ka jibanci al'amarin yaya Allah ka jibanci shiryarsu Allah ka wuce mana gaba a kansu ya Allah muna roƙonka waɗannan samari Allah kai musu ado da gemu da galallan wando Allah kai musu ado da kamun kai da natsuwa da sanin ya kamata Allah kai musu ado da mutunci waɗannan yara 'yan mata da muke karatuka da su